Déclaration de création du Front démocratique et républicain FDR. da wannan sanarwar haɗin gwiwa ne jam'iyyun hamayya na gungun FRDDR da na haɗa karfuwa da na 'yan ba ruwanmu suka jaddada kafa ƙawancen FDR wanda ya ƙunshi jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hular cadre de concertation et d'action citoyenne a ci gaba da neman hanyoyin ceto demokradiyya daga barazanar da take fuskanta a nan Nijar. Malam Aminu Isiya kusa ne a jam'iyyar Model Lumana madigar ƙawancen adawa na FRDDR. yaƙi irin wannan eh, diktacir kama ikon kama kira bai yi a wace sai an haɗa kai don ku 'yan ƙasa ne masu lissafi sun ka haɗu sun ka ƙirƙiro wannan eh, ƙawance don su ceci talakawa sai mu hatar gurin da wannan ƙawance sa Allah cika kamishi gurin shi. ba ganin wasu 'yan ƙasa za su ce ai 'yan adawa sun gaza shi yasa suka kira ƙungiyoyin fararen kula da sauran jama'a su zo su kama. a'a babu zancen gaza cikin malam sulemana saboda yaƙi da masu da taro mutum guda bai yaƙi ba zancen gaza ne ba duk yaƙin da mun ka taɓa yi irin wannan lokacin bari mun yi shi kasar karkashin kawance da aka ce ma FRDD eh, shi Muhammadu Isu shine kawance shugaban kawance ina ya sani akwai ƙarfin rahulla akwai yan siyasa akwai yan eh, sandika mun yi shi ga lokacin da tan zai so ta zarce mun yi shi sai FDR eh, Muhammadu Isu cikin shina shaf da fidda l'opposition kina ba saba abu ne ba kungiyoyin hararen kular da ke adawa da dokar harajin 2018 waɗanda a baya-bayan nan suka matsawa gwamnatin Nijar lamba domin ta soke wasu sabbin harajin da suke zargi da haddasa tsadar rayuwa na kallon wannan sabuwar tafiya ta kawancen fdr tamkar faduwa ce ta zo daidai da zama kamar yadda za a ji daga bakin gamace muhammadu na senko taxi ya kamata duk yan kasa su tashi su yi kokowa don mu ceto hakkin kasa da hakkin yan kasa saboda kowa ya san yanzu ba mu cikin demokarasiya yan adawa sun gaza ne kamar karfin su ya kare shi yasa ku yan horon kula ku zo ku agaza a'a ba mun zo mu agaza ne an zo ne a gama karhi da karhi dan ayi kokowa dan saboda wani na kokowa na haka wani na kukuwa na haka ba daidai bane alhali ko guri guda ne ake matsa duka Niger ce muke matsa miki wannan shine karo na hudu da jam'in adawa ke kafa kawance da zummar kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya daga lokacin da shugaba Isu Muhammadu ya dare kan karagar mulkin kasa kawo yau kuma a cewar makardabansa kulla ƙawance ba zai kawar da su daga mulki ba saboda yadda talakawa ke nuna gamsuwa da aikin ci gaban da gwamnatin renaissance ta kaddamar sai dai sabon ƙawancen na cewa a wannan karan sai ya ga abin da ya ture wa buzu naɗi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.